Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe a kuma ko'ina akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bar ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Jama'a barka da asibahin ranar Asabar 6 ga watan Janairun shekara ta 2018 ga labaran duniya mai karantawa sarfi Hashin Gumel. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta yaba masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnatin Iran a wani taron gaggawa da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gudanar. Yayin da ƙasar Rasha ke sukar Amurka kan abin da ta kira katsalandan ga harkokin cikin gida na Iran. jiya juma'a ne amurka ta kira taron gaggawa domin tattauna zanga-zangar da ke faruwa a iran wadda mutane 22 suka rasa rayukansu ta kuma yi sanadiyar kama sama da mutane dubu ɗaya. tun makon da ya gabata aka fara zanga-zanga a manyan biranen iran na adawa da kuma goyon bayan gwamnati haley ta yi kira gwamnatin iran da ta dakatar da rufe bakin mutanenta ta kuma mayar musu da yanar gizon da ta katse ta kuma ce ya kamata al'ummar duniya su ƙara azama wajen goyon bayan masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnatin amma masu sukar amurka a batun ciki har da rasha da kuma ita kanta iran sun ce babu ruwan al'ummar duniya game da zanga-zangar da ke faruwa a iran wani ɗan sudan ta kudu kuma limamin angelican ya ce gwamnatin sudan ta kudu ba da gaske take ba wajen kama sojojin da suke wa 'yan mata da mata fyaɗe a ƙasar. limamin cocin wanda ya fito daga lardin cocin na kudancin sudan a rabaran paul yugusuk ya ce ofishinsa ya bayar da rahoton wata mata mai ciki da wani sojan kasar mai dauke da bindigaye mata fyaɗe a babbar hanyar juba yugusuk ya faɗa wa shirin murya amurka na turanci game da harkokin sudan ta kudu na sudan in focus cewa har yanzu jami'an soja ba su kama sojan da ake zargi da aikata wannan ta'asa ba wanda yanzu haka yake can watakila ma yana ci gaba da tsare mata da bindiga yana masu fyaɗe. A cewar limamin, sojojin da aka ajiye a mahaɗar Aju ne suka tsare matar da mijinta da ƙarfin bindiga. Cikin watan Fabrairun shekara ta ta gabata ne shugaban ƙasa Salva Kiir ya baiwa ministan tsaro da babban hafsan sojojin ƙasar umarnin kashe sojojin da suka yi kisan kai ko fyaɗe wa fararen hula a jihar Yeriba. riba. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta ce hukuncin da ta yanke na dakatar da taimakon da take baiwa sojojin Pakistan zai janyo wa ƙasar rasa kuɗi kusan dala biliyan biyu. Yayin da manyan jami'an ƙasashen biyu suka shiga cacar baki jiya Juma'a kan yadda ya kamata a yaƙi ta'addanci. Da yake magana jiya Juma'a wani babban jami'in Amurka ya ce, Pakistan ta samu isasshen lokaci da za ta nuna mana cewa ta ɗauki buƙatarmu da muhimmanci. Ya ci gaba da cewa mun fito ƙarara mun bayyana manufarmu abin mamaki ba mu ga wani mataki da aka ɗauka kan abin da muka wato muke zaton gani ba. Tun ranar Alhamis ne gwamnatin Trump ta sanar da cewa ta dakatar da taimakon da take baiwa sojojin Pakistan. hakan kuma zai kasance har sai islamabad ta ɗauki ƙwaƙwaran mataki kan ƙungiyar taliban ta afghanistan da kuma ƙungiyar haƙƙani kamar yadda jami'ai suka bayyana cikin wato cikin taimakon da aka dakatar akwai tallafin kayan yaƙi har na dala biliyan ɗaya da kuma kuɗi dala miliyan ɗari tara da ake biya don guna da ayyukan yaƙi da ta'addanci. koriya ta arewa ta yi maraba da ta yin da koriya ta kudu ta yi mata na zaman tattaunawa a birnin wato a babban mataki ranar talata mai zuwa a ƙauyen Famojib, wanda ya raba kodiyoyin biyu wanda ba a yaƙi ciki amma tattaunawa za ta kasance ne akan wasannin olympic kawai a cewar ma'aikatar haɗa kan zirin koriya jiya juma'a wato jiya juma'a ne koriya ta arewa ta aika da sakon cewa ta amince da tayin da koriya ta kudu ta aika mata na zama don tattauna batun wasannin olympic da kuma yadda za a inganta dangantakar ɗungurgum mai magana da yawon ma'aikatar baik tayyahun ya ce ana kyautata tsammanin kuriyoyin biyu za su yi amfani da hanyar tattaunawar da aka farfado don tabbatar da wanda zai jagoranci zaman tattaunawar da za a yi a mako mai zuwa duk wani zaman tattaunawa tsakanin kudu da arewa ana kallon ta ne a matsayin wani yunkurin farfaɗo da dangantakar zirin koriya wanda zai taimaka wajen kawo zaman lafiya a yankin daga ƙarshe majalisar ɗinkin duniya ta ce za ta bayar da babban tallafin gaggawa da bata taɓa ba da irinsa ba a duniya na dala miliyan hamsin ga ƙasar yamal domin taimakawa sama da mutane miliyan ashirin da biyu da ke cikin buƙatar tallafin gaggawa a wata sanarwa da aka fitar jiya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu magana ke cewa shi yake kawo da rabon wani. Abubakar kashe فساد adawa tare da ke jama'a to assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce da fatan an shigo cikin sabon shekara lafiya <laughs> ka yi hakuri karkace na maka abin alhaji da sa wannan wannan tai haka ina da eh <laughs> wannan tai haka wannan madaurin wuya <laughs> wallahi kai sai ka mutu abu za ka bari dai ya huce ba <laughs> ba sai dai abin da kake so ka faɗa ba amma dai ba sauraro da ah, mu cika alƙawarin da muka dauka eh. na kammala tattaunawar nan da hmm. marigayi Eh. alhaji salihu jan kiɗi eh, ah, a sarkin taucin sarkin musulmi eh, ah, wanda ya rasu tun shekara 1973 mm. yau insha Allah da kammala mm. ah, wannan hira kamar yadda muka yi alkawari Usmanu bismillah zan ce. To mun faro da gaishe gaishe kafin mu shiga mm, can kenan. Haka. To gaisuwar za ta fara ne na fatan alheri duk da yake ni ka san akwai fadawa mu na majalisar abin huce na mm, Facebook. To amma zan fara ne da sakon taya murna ga Bello Muhammad Bello general bnb mm. eh, linkiyarsa kenan wanda aka haifa ma tagwaye a makon da ya gabata muna fatan allah ubangiji ya raya maka su ya kuma sa duk abin da ake samu daga albarkar yara su samu sai kuma aure da zamu na bangajiya cewa akwai barista isha oba alhassan da na na fatima amatullah mm. da aka daura aurensa a makon da ya gabata ranar asabar kenan rana ita yau mm. ta wuce sai kuma murnar wani auren shi ma na iyalan aliyu sb mbara dan kwantagora ah. wanda shi ma ka daura auren 'ya'yansu da suka hada da ummul kairi da kuma hasiya da lauratu su ma a makon jiya aka daura Allah ah. ubangiji ya huce gajiya ga waɗanda suka je su kuma ya ba da zaman lafiya da zuri'a ta gari amin to zan shiga kai tsaye zuwa majalisa na bari ya huce na shafin facebook inda zan fara da sakon gaisuwar sanata m kabir ah. sai kuma ibrahim muhammad sai bashir adam da musti musti sai ilyasu Haruna da kuma gaisuwar fatan alherin na abar ya huce zuwa ga Nasiru Lion, Aikawa sai Bashir Jibril da kuma Ashiru Musa Bebeji da Mustapha awalu da kuma awalu Zayyana sai gaisuwar fatan alherin na abar ya huce zuwa ga Zainab Musa Fage da kuma Hamidu Dangaya da Tijani Haya da ah. Ismail Salihu sai kuma wani mai kama da sunan nashi Salisu Ismail shi kuma da mustapha bala da aminu zakari gaisuwar fatan alherin na abar ya huce zuwa ga muktar ladi da nasiru lale zango da kuma musa saye da anas abdullahi anas sai hassan gama da kuma gaisuwar fatan alherin na ƙarshe na bari huce da ke hannuna akwai hamza lawal da kuma mustapha a sani sai hussaini abubakar mustapha dukku usman saba gezawa Uh, zakariya abubakar ah. suleiman hamza ahmad idris alhassan da abdulsalam ciyaman sai daga karshen idris ahmad bello ahmad da fatan suna cikin ƙoshin lafiya kuma sun ji Amin summa amin to ni ma zan fara da mika sakon gaisuwa ce ta ban gajiya ga dukkan yan uwa da abokan arziki waɗanda suka samu halartar wato biki da aka yi na kannena a garin wasi a can jihar Kano wato yankin karamar hukumar Minjibir kenan. Farida Ahmed Wasai da Bahija Ahmed Wasai da fatan cewa kowa ya koma gida da lafiya kuma mm. an yi biki an gama lafiya Allah Ubangiji mm. ya sanya alheri. Ga wani saƙon shi ma na bangajiya zuwa ga iyalan marigayi alhaji suleiman darazau wato barayan darazau kenan mm. wanda su ma a makon da ya shige din suka yi auren su Hadija sani suleiman darazau wadda aka sani da suna amira mm. tare da fatan cewa an yi biki an kammala lafiya mm. haka kuma muna miƙa sako na bangajiya ga hajiya najatu muhammad a saboda daurin auren diyarta wato zakiya muhammad da aka yi da hassan amadi kurfi a masallacin annur na abuja a jiya juma'a aka yi wannan auren wato biyar ga wata eh, kenan allah ubangiji ya bada zaman lafiya ya sa mutuka raba takalman kaza eh, in ji halima da fadi eh ka san sai an tsoma a ruwa ke saɓe shi dole haka eh. Eh. ga dimbin gaisuwa tare da fata alheri zuwa ga DC Muhammad dan Sakwa na hukumar custom ta Najeriya tare da controller Aminu Abba da Sanusi dan Bram sai controller na hukumar shige da ficen baki wato immigration Aminu Rima da ke Port Harcourt da fatan kuna nan lafiya sai kuma wata gaisuwar zuwa ga Dr. Mustafa Inuwa sakataren gwamnatin jihar katsina tare da yalansa da fatan dukkuna nan lafiya ya bata haushi a duniya sarkin zanzau muhammadu ya bata haushi a duniya ɗan sarkin taushi ya daɗe. har yanzu dai dai ina da wannan tambaya shin yaya kakan wallafi waɗannan waƙoƙi zuwa suke koko in sun zo ɗin in ka tsara kukan gwaji tare da mutanen ka. to mm, ba wai za ka kwanta bane ka ce bari in tunanin waka Allah ka kawo su sadda duk ka bukata ka dauki dai waɗannan sai su taho mutum yayi ma daɗi eh. yayi ma alheri yawwa mm-hmm. sai ka yi haka mm. to mm. tambayar da nake son yi na'am na lura duk kusan makaɗa da suka yi suna daga wannan ƙasa suke. Shin kuna da dangantaka ne kuku dai sai zaman guda? sai zaman wuri guda ɗin? Kowa asali dai asali ne daban. Haka fa. Mm. Mu asali da. Eh. Kowa shi da asalin gidan. Haka. Mu kawo asalin gidan mu mu da. Eh yanzu kamar na rambaɗa da ya shuɗe. Can suke. Haka. Fadama. Fadama. Oh. A nan wannan ƙasar ne dai. Mm. Ƙasar sarki musulmi. Eh mm. haka fa. duk shi ma anan ne eh, amma dukkan su eh sosai kam to kamar su dan dadafa dan dawo eh, a'a na dan dada na sabon birni shi ma dunnan ne can suke sabon birni dunnan ne amma can suke haka fa azan mm. can mm. da wuri kasan mara da nan gaba haka haka eh to da mani ya samu mm. an ka gami to <laughs> haka fa to aliyu dan dawo fa shi kuma shi ne shi ai shi kuma can shi ke ah. kuma nan shi ke shi ah. wuni eh. wajen ta kusa da sabbato to haka fa duk kun san asalin juna din da shi eh, suna shi asali eh. can shi ke can shi ke haka fa mm. to to yanzu na san kayi waƙoƙi da dama masu yawan gaske waɗanda suna nan kuma akan tarihi mm. na marigayi sa'amadu bello premier jihar arewa mm. ko ka ɗauki wata a ciki kai mani yar kankanuwa haka in taɓin miji don duk tarihi ne iyi Tadawna ya bace huyi, hanyar Chicago. babu shakka wani abu tarihi ne kamar yadda na faɗa domin duk gashi abin yadda yake tafiya yadda kuma kai duk abin da ka wallafa din nan ba shige maka duhu ba da takarda ba da mu sai mun ɗauka mun duba tukunna kai a zuci da kwakwalwarka kake kawo waɗannan abubuwa to jan kiɗi kuma sarkin taushin sarkin musulmi wata shawara za ka iya bai ma samari masu tasowa ga wannan irin wannan sana'a ta gargajiya domin ku manya shauran mazan jiya <laughs> dole kai uwa uba ne ga irin wannan sana'a don haka wace shawara za ka baiwa matasa eh? niyya niyya hmm. mhm. niyya ita ne yawwa ka ce wato su niyya hmm. su tsau hmm. ai abin gada mun ka gada yawwa ai abin gada an ka gada a koyi shi a kama shi ga dangada bin gada mun kama da haka a yi niyya a yi shi a rika da kyau a rika da gaske yawwa eh. a kori ƙasa kwatanci da hikima haka shi eh? mm. kamar yadda kake sawa masha Allah kuma lallai duk waƙar da aka faɗe ta da tarihi sarkin taushi tafi tafi gaskiya na in aka ce kakan kaka ga wannan ga wannan ga farkon gidan nan ga komai mm. babu shakka an fi jin wani abu to ni kam na yi murna kwarai da na samu dama muka yi wannan hira da kai kuma mun ji dai asali cewa dama kiɗi uwa uba kakan kaka ma sun yi a gunsu kuma aka koya kai yanzu ka samu yau muna 1966 ka samu shekara 300 da haihuwa tun ko kana da shekara tara mm. ka fara wannan sana'a lallai mm. an manyanta cikinta eh? to sai in ce kuma asali dama mutumin nan ƙasar sakkwato ne mm, sosai zama ya kai ku kwantagora mm. zamani na gwamnati mm. sarkin sudan mm. ko to daga tahiya tahiya tahiya ba inda ba a yi ba a kasar ne eh, babu inda ba eh? ba inda ba sarakunan yanka an je hawa da an yi masa kaɗa tun ana yaki eh, to tun ana yaki bare hatta ta kawo yanzu yanzu sai in ce lokacin saura kaɗan sarkin nan da sarkin musulmi wanda ya naɗa ka sarkin tafshinsa hmm. sai in ce ka rufe da duk wakar wadda ka ga dama hmm. bismillah hmm. Nabe da sai ko ba Maga. kai nan kuma kafin mu ƙara ta sallama na hira da kai na yi hira da kai amma ga waɗansu ina kallo ‘ya'ya ne ƙanni ne ni ban tabbata ba kuma har da jikoki don haka na so in ji waɗannan masu amshin nan bari fara da nan da ni wane ne wannan faɗi da bakinka ah, faɗi da bakinka eh? Ibrahim eh, eh. sarkin makaɗan gusau. Sarkin makaɗan gusau. Ah. Ibrahim ɗan jan kiɗi shi ne ko? To na kusa da hifa. Ya Muhammadu tambaya. Na Muhammadu tambaya. Muhammadu tambaya mm. to mi a sarauta ka ga sarki na sarkin tafshin gusau to dan galadi ma sarkin tafshin gusau mm-hmm. to wani fa hadu da bakin ka labbo mm. eh? labbo dan galadi ma shi kuma dan galadi man wa sarkin tafshi na sarkin tafshin sarkin musulmi wato mm. dan galadi man jankidi wani fa abdullahi abdullahi eh, eh. ni ko malam abdu jankidi mala abdu jan kiɗi eh. amma shi baya amsawa mala abdu eh. eh? to ga waɗansu ƙanana nan taso ka alu kenan alu ya sunan ka faɗi alu kai kana kokari ko kana so ka koyi waka to wannan fa ka. Hamidu. <laughs> Jikoki ne yake ko eh, jikokin shi ne. Eh. To a ɗauko wannan da kuka fara nan. Eh, Bisa. Hmm, adali. Bisa kare kare. Odali hmm. ta dauki kalmo na mazan da abubuwa madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen hausa na murya amurka ni nazir ahmad hausawa ke cewa a huta lafiya.